بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 21 ga watan novemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kasad na 36 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida us-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيكن شد غافرة لتافن اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne game da matsala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ta alwala'u wal bara ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ne dan ya karantar da musulmai aqidar su dangane da yadda ya kamata su gujewa kwaikwayon kafirai kafiran nan yahudi ne ko nasara ko ko tsantsagaryen maguzawa babu shakka ibnu taymiya ya kai matuka wajen kafa ka'idojin wannan akida da kawo nasoshin alqur'ani da sunna ingantacciya da kuma maganganun manyan malaman musulunci don tabbatar da wannan akida Allah ya saka mashi alkhairi muna bibiyar shi a inda yake tattauna mana ainihin wato fasli na uku a cikin wato hukunce-hukunce ko qawaid waɗanda a kansa ake gina matsalar kwaikwayo ɗinnan ita ce watan al'ijma a inda muka ji ya hakaito mana cewa malaman musulunci tun daga sahabbai suna kan wani ijma'i ne dangane da haramcin kwaikwayon kafirai ya kawo mana maganganu daga ainihin amirul mu'minina umar ibn khattab radiyallahu anhu irin hukunce-hukuncen da ya kafa zamanin gwamnatinsa da irin ƙa'idojin da ya bai wa gwamnoninsa waɗanda suke ainihin sarauta suke hukunci a ƙasashen da musulmai suka buɗe da ƙasashen da musulmai suka anshe su ana ba su jizya ya bayyana musu yadda za su ainihin wato sanyawa kiristoci da yahuda wanda ke wurin ƙa'idoji don kada watan musulmai su shagaltu da kallon su har su kwaikwayi abubuwan da suke za mu tashi a inda yake bayani game da cewa sharɗan da malamai suka kafa dangane da ainihin wato bayani akan hukunce-hukuncen watin abubuwan da za a gindaya ma'ahalin zimma ko kafirai waɗanda suke zaune a ƙasashen musulmai akwai watin abubuwa iri daban-daban ya ce asimful awwal nau'i na ɗaya daga cikin abubuwan da za a ce dole a kafa doka a daular musulunci a hana musulmai amin a hana kafirai aikatar da shi akwai ma maqsuduhu tamyizu anil muslimina wa abinda zai zama manufar shi shine kokarin bambance kafirai daga musulmai ya zama dinda aka kafirai da an gansu za a gane su a gane ba musulmai bane a cikin kasan musulmai liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib kenan ko to akwai abinda wato asali abinda za a kafa doka akai shine duk wani abu wanda zai zama hanya ce ta mayyaza tsakanin musulmai da kafirai fi shu'ur a wajen irin wato tunani tukunna tun farko shu'ur consciousness din musulmai ana so ya zama ya bambanta da na kafirai idrakin su yadda suke kallon rayuwa world view din su shine duka ash-shu'ur ya kamata ya zama yadda musulmai suke kallon rayuwa ya bambanta da yadda kafirai suke kallanta ma'ana abubuwan da suke burge musulmai su bambanta da irin na kafirai abubuwan da musulmai suke baiwa muhimmanci suke sa'ayi wajen neman su kai ya zama abin da kafirai suke nema ne yadda musulmai suke kallon abubuwa game da al'adu ko tunani ko yadda suke fassara rayuwa ko yadda suke reaction ga abubuwan da za su faru na farin ciki ko bakin ciki duk wannan yana cikin shu'ur dole a dole a kafa doka da ta sa kafirai a hana su bayyana abubuwa waɗanda su sa musulmai su sha'awar irin tunaninsu wal libas haka wajen sutura wal asma da wajen sunaye ba za a yi don su dinga sa irin sunayen musulmai ba don kar su cakuɗe da musulmai jama'a wal marakib da abubuwan hawa wal kalam kai da zance ma magana ma ba a yadda su dinga yin irin ta musulmai ba wani hawaiha da makamantan waɗannan za ka ji kama abubuwan sun yi kunci ko akwai tsanantawa amma wannan shine daidai jama'a saboda yadda ka'ida take shine wanda yake kwaikwayon wani to kwaikwayo alama ce akan naƙasa da tawaya ka zama subjugated kenan ka zama an fi ƙarfinka sai zama abin da ke wurinka baya baka sha'awa sai dai na wani sai kuma kana kwaikwayon na wani shine asalin falsafar kwaikwayo to kuma musulunci kullun shi ake so zama da izza da ɗaukaka da aka ba zai kwaikwayi na wani ba shi ne asalin wannan shi ne nukta da ya kamata mu rike tun farko jama'a cewa me ke sa wani ya kwaikwayi na wani shi ne idan ka zama makahur an galabaice ka maglub an fi ƙarfinka kwatanta abin da tura mulkin mallaka suka wa al'ummomin da suka mallaka sun ƙaƙaba musu harsunansu sun ƙaƙaba musu tsare-tsaren mulki da tsarin gudanarwa da tattali da zamantakewa irin nasu a lokacin da suka fi ƙarfin mutane kuma har bayan sun kauce saboda mutanen kuma sun yadda an fi ƙarfinsu sai suka ci gaba da biye ma turawa kan wani abubuwa inda ka je ƙasashen da ingila ta mallaka suna nan suna ganin darajar yaren ingilishi suna ganin darajar sarauniyar ingila suna ganin girman tsare-tsaren mulki da duk tattali da wani abu irin na ingila shi suke kwaikwayo don a daɗin ko karatun bokon ma dole sai an je ingila ake shi hatta da karatuttukan yarurruka da al'adu da addinan ƙasashen misali yanzu a ce kamar nan najeriya hausa ne za ka karanta ko yarbanci ko ibo tarihin najeriya ko tarihin zuwa musulunci najeriya ko al'adun wata ƙabila a ƙasar najeriya da dukka sai an je ingila ake sai ka je ingila za a koya maka al'adunku da yarenku da ilimin kasashen a zama maka duk guba da aka ga dama a ciki sannan duk wani abu wanda yake ingila to shine za a kawo nan sannan a yarda da shi ma'aikata kafin su zama manyan ma'aikata sai an je ingila an yi training din su daga baya ne ma aka samu ana yin waɗannan abubuwa a nan kuma ko da ake yi din wato abin da aka kwafo ne daga can gaba ki ɗaya yanzu ko islamic studies za ka karanta a najeriya duka syllabus ɗin tun daga primary har zuwa ka zama PhD holder gaba ɗaya a Ingila aka tsaro shi haka Hausa haka Arabiya balantana kuma sauran ilimin boko to kaga an riga an galabaice mu ne kuma mun anshi wannan kaskanta fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai zama har baya ga wannan kuma har a sutura me ke ba mutumin da aka galabaita sha'awa shine suturar wanda yake ganin ya fi shi me ke ba shi sha'awa yaran wanda yake ganin ya fi shi yanzu a yanzu da ake ganin amerika tana gaba da ingila sai zama ingilishin amerika yanzu ya fi falala ya fi nuna kai isasshe ne in ka iya shi fiye da aji kana irin na ingila ko kun fahimci wannan jama'a saboda har su kansu a ingila din an taɓa yin wani sabe bai fi shekara biyu aka yi wannan binciken ba 'yan makaranta ne aka ɗibe su aka ba su jarabawa su rubuta AC su rubuta insha'i sai zama bayan su rubuta insha'in daga cikin abin da aka yi deducting aka yi concluding a cikin wannan rubutun nasu shine nan da shekara hamsin turancin ingilishi na America zai mamaye Ingila saboda fiye da kashi saba'in na yaran nan gashi a Ingila aka haife su ba su taɓa ruwa America ba amma rubutunsu da ingilishi irin na America suke a wajen spelling a wajen ainihin amfani da kalmomi ga kalmar da aka sani a ingila ga yadda ake faɗinta sai a ga a muhallinta sun saka kalmar amerika a ingila makin saboda amerika ta zama wato irin wanda ake cewa an talilal amatu rabbata ta fi karfin uwarta ingila yanzu to ala'ayi halin jama'a ka'ida ita ce idan musulmai suka yadda suna kwaikwayon wasunsu to sun yadda da kaskanci kenan ya kamata mu fahimci wannan sun zama kaskantattu kenan har shi za su kwaikwayi wasu kafirai bai kamata wani abu na kafirai ya fara ba musulmi sha'awa ba domin wannan sha'awar alama ce akan cewa ka raina abin da ke wurinka na wancan kake su baka ganin waɗannan da suka ce ya laita na mithla ma utiya qaru ina ma a ba mu irin abin da aka baiwa qaruna ma'ana suna ganin su abin da Allah ya ba su na talauci kaskanci ne kenan suna ganin shi ke da rabo mai tsoka haka waɗanda za su zo su ce ainihin wato suna son a saman musu da al'amanzu Allah ya saman musu addu'a ko wani mafita da za su za su consolidating za su augmenting abin da ba sa samu na sadaka da suke mana suna ganin waɗancan sun fi su to duk sanda kake da wani yanayi kaga baka kallon alherin naka yanayin kana kallon na wani to ka yadda naka wulakantacce ne kenan a aikace ko da hakika ba haka bane alal misali yanzu da aka samu malamai suka zama ba sa sha'awa komai illa rayuwa irin ta masu kuɗi rayuwa irin ta 'yan duniya to wannan wulakantar da ilimi ne malami ya zama tunanin shi da irin suturar shi da irin matar shi da motar shi da yaran shi da abokan shi da harkokin shi ne da kullun duka kawai yana kwaikwayon masu kuɗi 'yan duniya to ya wulakantar da ilimi yana nuna kaman wannan duniyancin ya fi ilimi falala a wurin shi wannan ita ce jama'a ka'ida ta farko game da batu akan kwaikwayo ɗin cewa kwaikwayo alama ce akan ka kaskantar da kanka to addinin musulunci baya an san kaskanci ina fata mun gane wannan da ka ji ya ce tun daga ash-shu'ur tun a wajen tunani wal libas da sutura wal asma da sunaye wal marakib da ababan hawa wal kalam da wajen zance wani hauya da makamancinsa dole ne duka a bambance tsakanin musulmai da kafirai liyatamayyaza muslimu anil kafir don ya zama musulmi ya bambanta da kafiri wala ya shtabihu ahaduhuma bil akhari kada a rasa gane wanne ne musulmi wanne ne kafiri a irin yanzu yadda ake sai ka ji sunan mutum irin na musulmai amma addinin shi kuma na kafiri sai a rasa gane shin musulmi ne ko kafiri wani inda tafiya za ta hada ku a bus a je a tsaya a wani zango sai ku tura shi ku ce muku sallah ashe kuma kafiri ne amma kun ji sunan shi irin na musulmai ko hausar shi ko in ce yaren shi irin na musulmai babu wata lakna ko lassa a bakin shi babu wani gwaranci ko bebanci a bakinsa yana magana raɗas da irin yaren musulmai kuma ya iya kalmomin musulmai ya iya istirja'i ya iya salati ya iya tasbihi da ire-iren waɗannan gasu nan me yasa suka iya wannan saboda an basu sun rayu a cikin musulmai sun sa suna irin na musulmai sun yi magana irin ta musulmai sun yi kaza sai na umar lokacin da aka ji mishi rauni raunin da ya zama sanadiyar rayuwarsa da ya ce masu abbas kun ga abin da nake gaya muku ku daina shigowa da waɗannan watan bayi kafirai cikin madina suna rayuwa sai ibn abbas ya ce in ka ga dama idan ka so ya sayyidina umar yanzu duk sai mu kore su ya ce wani kora kuma ba da ma takallamu bilisanina bayan suna magana da yaranmu suna jin larabci ma'ana ai an riga an makara kamar yanzu ne an riga an samu an makara mutane ga sunan birjik in kana hudda da su zaka tare da su babu abin da ba sa yi na musulunci in banda faɗin Allah ɗaya shine kaɗai ba sa yi amma sun iya abin nan magana irin ta musulmai sun iya salo irin na musulmai sun iya take-take duk irin duk inda suka je za su iya kamo flag a zan su kawo musulmai na rantsi da Allah jama'a a ma'aikatun gwamnati da makamantansu ba a ma wannan tamizin idan hulɗa ta kama wani a ce an yi wa wani rasuwa haka ba za a taho da musulmai da kafirai a ji jana'iza arna cikin makabartan musulmai a sahun sallar gawon musulmi na rantsi da Allah jama'a ni na ga wannan ne ba wai labari bane zai zo shi ma ya shiga ya iya kama makara a rike duk in yaji ana irin wannan salati da bidiyoyi duk shi ma iya su za a zo a zauna ya zama makoki da shi idan daurin aure ne haka za a taru musulmai da kafirai a zauna idan wani sha'ani ne kai ta kai mafa a wurare irin Abuja da Lagos da inda ake ganin bariki ne sosai ranan sallan musulmai haka arna da ƴaƴansu su ma suke cin gayu su yanka wa yaran su rago wai dan kada yaran su su ga ana cin naman rago a makwabta su ji kaskanci ranan Kirsimeti su ma musulmai haka suke su ma za su sa ma yayansu kaya a tafi park a je a yi shagali a ci a wataya a je duk inda ake waɗannan bukukuwa sannan kuma za a yanka musu akuya su ma a babbake ta wai dan dai wai ana so wai sai an zama ɗaya bayan Allah kuma ya riga ya bambanta to wannan bala'in jama'a mu yanzu da muke rayuwa a wannan zamanin babu shakka mun kusan a ce muna kan gaba wajen waɗanda suke shaida wannan bala'in watakila zamanin ibn taimiyya da yake ta wannan maganganun abin bai kai haka ba a yanzu ne watakila ya kai sinamu zirwati Allah shi kyauta wala yashtabihu ahaduhuma bil akhar fi adh-dhahiri kada dayan su ya cakude da dayan a zahiri walam yarda umar radiyallahu anhu wal muslimuna bi asli tamyiz umar dan khattab da shi da musulmai ba su takaiti kawai akan asalin bambancin ba a ce kawai in dai kai kalmar shahada ai kai musulmi ne ba ruwanka da suturarka ko take-takenka sai ya irin nawa ne ko bai irin nawa na ba ai dai kai ka san ka da imani a zuciya ba kan mutane suke cewa ba to su Umar ba sai da wannan ba fi ammatil huda bal at-tamyiz bit tamyiz fi ammatil hadi suka nemi sai an samu bambanci a cikin daukacin al-hadi shine tafarkin rayuwa din gaba daya ya zama sai an samu lifestyle gaba ɗaya ya bambanta komai ya bambanta ala tafasila ma'arufa fi gairi hadal mawdi bisa ainihin bayanai dalla dalla waɗanda za a same su a wani wurin wanda ba wannan ba kama altafin kitabu ahli zimma na ainihin ibn qayyim al-jawziya وذلك يقتضي اجماع المسلمين على التمييز بين الكافر كفار ظاهرا anil kufari zahirin yace kaga wannan yana hukunta dole musulmai su zama sun sha bamban da kafirai a zahiri wa tarkit tashabbuhi bihim da kuma gujewa kokarin yin kama da kafirai walaqad kana umara il huda yace hakika malaman shari'a sarakuna waɗanda suke na shari'a sun kasance mislul umaraini kaman umaraini an aka ce al umarani akan yi itlaqin wannan akan umar dan khattab da kuma umar dan abdul aziz wani lokaci kuma kan yi talakin shi zama Umar dan Khattab da kuma Abubakar kafin shi to amma a zahiri wannan ishara ga Umar dan Khattab da Umar dan Abdul Aziz kuma a cikin sarakunan farkon musulunci waɗannan biyun sun shahara da cewa ba su sassauci akan waɗannan ƙa'idojin ba sai na Bakar bai samu kanshi a cikin buƙatuwa zuwa ga haka ba domin gwamnatin musulunci a zamanin shi bata kai faɗin inda za a ce ainihin wato akwai kafirai a cikin ta ba ta kasar Hijaz ce kawai amma zamanin Umar aka samu futuhat kasar Sham kasar Iraki da makamantan su har zuwa Baitul Maqdis Palestine kenan ta yanzu to kaga akwai kafirai waɗanda sun shiga musulunci akwai wanda suke suna nan akan addinin suna bada jizya to ana ta rayuwa tare da su dole ana buƙatuwa ya zuwa ga wannan ka'idojin sannan na bayan shi kuma Usman da Aliyu sun tarar da ka'idojin an riga an shimfiɗa su to ana nan al'amura suka tafi kuma har suka fara lalacewa zamanin daular banu umayya har zuwa zamanin umar dan abdul aziz wanda ya jaddada ma'alim na khilafa rashida Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi to a zahiri wannan yana nufin su umaraini umar dan khattab radiyallahu anhu da umar dan abdul aziz rahimahullah wa ghairihima da wasun su yubaliguna suna kaiwa matuka fi tahqiqi zalika wajen tabbatar da wannan yanayi bima yatimmu bihil maqsud saboda samun manufa ta ainihin sabawa kafirai wa maqsuduhum min hadha at-tamyiz kama rawa hafiz abu shaykh al-asbahani abinda suke nufi da irin wannan tamyizi kamar yadda al-imam al-hafiz abu shaykh al-asbahani ya ruwaito yake cewa bi isnadihi fi shurut ahli dhimma a cikin littafin da ya rubuta mai suna shurut ahli dhimma da isnadin sa an khalid ibn arfata qala kataba umar radiyallahu anhu ila al-amsar Umar ɗan Khattab ya rubuta saƙo zuwa ga birane ƙasashe ko jihohin gwamnatin musulunci an tujazzana wasihim cewa lalle a aske gashin gaban kafirai a musu ainihin watin kaman dan aske haka sanko a gaban gashinsu ya'ani annasara kiristoci wala yalbisu labsatal muslimina kar a sake a basu su dinga sa rigunan musulmai hatta yu'rafu dan a dinga gane su ya zama kayansu daban kuma goshinsu an aski gashin goshin da an gansa an san kafirai ne wa qala al-qadi abu ya'la fi mas'alatin hadathat fi waqti al-imamu abu ya'la al-farra babban malami a mazhabin hanabila rahimahullah malamin aqida da hadisi alkali na musulunci a zamanin shi irin wannan matsala ta faru aka samu wani ainihin dan rikici a wata anguwa sai aka kawo mishi fatawa yace ahalul zimma ma'amuruna bilabsil ghiyar yace to a musulunci dai duk waɗanda suke kafirai na amana ana umartar su da su sanya tufa abinda ake ce ma labsul ghiyar al ghiyar daga ainihin lafazin ghairu wato wanda zai bambanta su duk wani sutura da zai zama duk wani albadlu min kulli shay shine ghiyaru kama a ce akasi ko kishiya su sa kaya kishiyan na musulmai kar su saka kaya irin na musulmi fa inim tana'u idan ba su sa ba sun ki suna saka na musulmai lam yajiz li ahadin min almuslimina sabga thawbin min siyabihim min siyabihim to su musulmai bai halasta gare su su kuma su dinga sa irin nasu kamar a yanzu kenan mu lura zamanin farra'u ba irin wancan zamanin bane da musulmai suke da saltana suka saka dokar da ya kamata a aiki da ita zamanin farra karni na hudu zuwa na biyar babu akwai wannan ainihin akwai wannan lalacewa ta fara aukuwa akwai cakuɗe a tsakanin musulmai da kafirai akwai inda kafirai ba sa jin ba sa bin dokar gwamnatin da musulunci yake jagoranci kamar yadda muke a yanzu misali waye zai kafa wa kafirai doka ya ce kasa sutura musulmai a yanzu babu to ku musulmai to a irin wannan yanayin kar ku sa irin nasu ba za mu ce to shikenan abamu da gwamnati yanzu ya muka iya a'a sai mu iya wanda za mu iya sai mu fattaqullaha mastata'tu ma'ana duk kayan da muka fahimci wannan kayan da zaran ka sanya su kafirai ne suke sa su zaka kama da su ko to sai mu guje musu a daidaiwan mu a uniform din makarantun mu a kayan suturan mu na zuwa wuraren bukukuwa na bikin sallah ne na bikin juma'a ne na kowanne ne kai koda na biki ne na al'ada da ake kamar daurin aure ko makamancin su sai mu guje mu irin su ba ku gane yanzu jama'a yadda mutane suka koyi wai aure sai musulma ta saka irin wannan tsinanne rigar ta kafare wanda duk rabin nonon ta a fili amma kuma ta can kasa kamar rigar shedan tana jan kasa wajen inci 20 yanzu fa ƴan mata ne musulmai suke zuwa ana dinka musu irin wannan rigunan ga suna anan sabon gari wuraren dinka riguna har wuraren ba da haya akwai idan ba za ki iya affording ki dinka ba ga shegiyar tsada guda ɗaya sai a ci dubu sittin wannan riga wadda ba hannu ba wuya sai wani dogon abu haka zaul haka gashi nan shi kuma namiji shi kuma ya sa kot baka da bakaken kaya kamar ɗan shi'a wedding gown Allah ya ma albarka wedding gown haka suke ce mata ko rigar ɗaurin aure musulma ce ba ta saka wannan kuma su zo su riƙe wuƙa suna yanka kek a gaban mutane ana musu tafi to duk wannan tunda na kafirai ne sai mu guje mishi ko da babu gwamnatin za ta hana sai mu guje mishi haka abubuwa da in za a bude makaranta irin private school da ake bude yanzu za ku bude private school to sai ku kintaci uniform tun daga color na uniform din da tsarin yadda za a dinka uniform din to kar a yi irin na kafirai kar a yi matsatsu kada a yi yan gajajjeru kada a yi kar a ce yara su saka necktie dan me za su saka necktie ina ruwan su da shi za ga makarantun musulmai yara da necktie me hada musulmi da necktie haka a ce hijabi sai a bawai hijabi makarantar musulmai sai a bai hijabi wai optional sai an ga dama kai wasu ma ba sa yadda a saka a nan garin Zaria ko Kano ko Kaduna zaka je ka tarar da makarantu na ƴaƴan inda ƴaƴan musulmai suke zuwa makarantun arna ba a barin su saka hijab kuma saboda wauta ta same mu da kuma mun sawa kanmu kaskanci muna ganin wai dole sai arna ne za su koya ƴan makarantu me arnan suka iya a wannan boko wanda musulmai mu iya shi ba makarantun musulmai nawa ne a garuruwa waɗanda suka zama models sun fi na arnan ka'idojin tarbiyya da karantarwa kuma a ƙarshe sun fi su cin jarabawa akwai su a Zaria akwai a Kano akwai a Sokoto akwai a Maiduguri akwai a ko'ina amma sai kaga wai musulmi sai ya ce maka ni gaskiya ina ganin in na kai yaro na irin wannan makaranta za a same zafin ka addini haka wani ya gaya mun game da nan makarantar mu ta Albani Science musulmi ne kuma shi ya gamsa da dukkan da ake koyarwa amma bai so a sa ma yaran shi zafin kan addini sai nace okay to ka kai su makarantar kristoci a sa musu saukin kan kristoci kawai haka nace mushi a sa musu saukin kan kristoci ya yadda ya kai wa arna ƴaƴan shi su koya musu mugayen ɗabi'u su cakuɗa su maza da mata su cire musu karama addini a cikin zuciyarsu su raba su da asalinsu tun suna ƴan ƙanana na ce mashi kuma wallahi waɗannan yaran suka taso sai sun tsine maka albarka nan gaba in suka taso suka ga sa'o'insu nan ga ire-iren waɗanda suke peer group ɗinsu age mate ɗinsu sun samu ilimi mai nagarta tare da tarbiyya kai kuma ka ɗauke su ka kai su inda babu ilimin mai nagarta tukuna sannan kuma tarbiya dama zero ne ko na cewa Allah nan ga wasu sun tsine maka albarka kuma har yanzu bai kawo yaran ba suna nan suna makarantar arna so da ya riga ya gamsu da wannan sai ka ga mutum fa ya kai ƴaƴan shi makarantar coci fa jama'a karewa kenan makarantar da a coci take amma yana kyashin nozirin da ke angosu saboda ta wani masallaci ne ko kuma ta wasu ustazai ne ko ta wasu hausawa ne ko fulani ko yarbawa yana ganin kai waɗannan da Allah waɗannan kawai local people ne ba duk wannan mugun tunani ne a cikin mutane da kuma ɗaukan kaskanci wanda kai ka sawa kanka wannan kaskancin me a cikin turanci ne wai bai yi turanci ba akwai abin banza ma yanzu irin turanci wannan ingilishin da akan titi ma zaka tsince shi akwai abin da yake shi zama abin banza sai a ce wai ai suna yin turanci ai ba turanci ba sauki zaka ji yara sun sun sun fatse da turanci to za mu bi magana shi akan shi shi kanshi turancin zaka ji hukuncin shi a musulunci shin turanci ma dole ne tukunna in ba dan su ingilan da suka zo suka zalunci al'umma da ire-iren abubuwan da suka faru ba me ya alakar mutum Najeriya sai sai ya ji turanci yanzu 'yan china ba ruwansu da ingilishi shugaban ƙasar china da ya zo najeriya nan bai iya turanci ba ba ruwanshi da turanci in yaje majalisar ɗinkin duniya ba ya yin ingilishi ba abinda da mai shi yaran ƙasar su yake kuma ba wanda ya sai ce mashi don mene ko a ko a europe din ko a europe din ba kowa ke ingilishi ba musan wannan ba kowa ya iya shi ba a europe a ƙasar turawan ma wani abin mamaki a ingila ma ba ingilishi ba, ba shi ne official language za a ce dole komai sai ka yi da shi bai da aka ce a najeriya dinnan a ingila ma a america ma kana da yancin ka je ka yi wani abu da wani yare daban a america akwai institutions wuraren bincike ko ilimi ko karantawa waɗanda they are not english speaking amma muna an kaka ba kowa kawai yana yas'a wara al-lugha fasa kawai dai yaran shi dai su iya magana da ingilishi yana ganin in sun yaka to sun tsira ba damu shi ne su iya alula su iya tsarki su iya azkar su iya karatun alqur'ani su san Allah su san tauhidi wannan bai damu shi ba bai damu da su san abin da su tsira a lahira ba jama'a kun kula da wannan kuwa wannan ba damu mutane bane baya bincika islamiyyar da suke zuwa ta gargajiya ba ruwan shi ana koya musu tauhidi ba a koya musu sun san Allah sun san darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya dame shi ba amma yana da damuwa akan ina ne ake koyi da turanci in ya sa yara a wannan makaranta ya ga turancin da dan sauki sauki ya ji idan da ya je ziyara wani gida ya ji yaran gidan suna turanci to ranan zai kai yaran shi transfer ba zai ce don ya ji yaran gidan nan sun iya tilawa suna da hadda ya fara rawar jiki ya ce a ina suke goyon wannan hadda ba a ina aka koya musu wannan tauhidin ba ba damuwar shi bace wannan amma turanci shine damuwar shi zama ha ina zamu kai kanmu walla wannan ma'asa ma'asa ce wannan abun bakin ciki ne mutum bai damu da ina ne mustaqbalin ƴaƴan shi a addinance ba amma mustaqbalin shi yana so ya musu daman na mustaqbal as far as rayuwar duniya is concerned shi za ake kyankyashe mutane ga sunan sai ka ji mutum ya zama babba amma fafalola ne in ya fito ta magana kan addini kawai sai mu usade ma zamu ga kawai kafiri ne kawai ba za mu ba shi uzuri ba amma saboda bai da wani background akan meye addini bai san mutunci addini ba yanzu amma jama'a irin wannan yaran da ake training a nan Albani Science Primary kana ganin waɗannan za su iya irin wannan mugun tunanin ba zai yiwu ba jama'a saboda tun farko an riga an kama tunaninsu an sa a cikin burgami na addini sai ga yaro karami kana taka tsantsa akan abin da zaka faɗa ko zaka aikata sai ma gyara kana faɗan wata kalma ko ka aikata wani abu da saba addini yaro yana nan yana kallon ka to kaga irin wannan su ne yaran da haka ya kamata yaran musulmai su taso da irin wannan tunanin amma an cakuɗa yaran musulmai da yaran arna an koya musu irin tunanin arna an duk komai irin na arna shi suke yaushe za su taso su san darajar musulunci ko su san irin wannan abin da ake faɗa shi sa duk irin su ne in sai su ji cewa ana kawo zafin kan addini wanda kuma wannan in dai shine zafin kai to to kana cewa kenan duk musulmin farko yan zafin kai ne domin akan haka suka rayu gashi daga su Umar ake haka ita waɗannan maganganun Allah ya shirye shi na'am
dan akwai daga cikin ɗaliban makarantar laka baka ba
a cikin ɗalibanmu na nan ta ka gani ko ta ka gani ko tana ganin wannan malam ko da kuka san shiga rakku mai nasiha kai da shi duk da haka malam shine ban labari ne na shi ya zube mun gaba a yanzu haka ta suke to ka taɓa mai nasiha malam ai malam
nasiha ya kamata a mai a nuna watakila bai fuskanci haka kuskure ba ne Allah shi kyauta akwai dai kam akwai ta taɓarza mai yawa jama'a game da waɗannan masail ɗin a cikin rayuwarmu akwai ta taɓarza mai yawa a kai wallahi Allah shi kyauta na'am Hmm. shine za a shawo za a iya shawo kanta ne kawai idan gwamnati ta rage wa ingilishi martabar da yake da ita a waye gari a ce turanci ba shine yaren Najeriya ba to wannan kuma na jin ba a wannan generation din za a yi shi ba yes saboda kaga yanzu babu wani abu da zaka yi babu turanci a ciki saboda an ce shine komai me yasa yanzu larabci bai da wannan karama har faransanci da ake so da karfin tsiya sai an shigo da shi bai samu ba saboda har yanzu bai da wuri a gwamnatanci daga ran da aka ce misali an ba kowa ya koyi ilimi da yaran garin su na farko ilmomin za su mana saukin koya za su mana sauki ba kana gwagwarmaya ne kawai da fahimtar menene ilimin tsirrai ko halittu ko likitanci ko magani ko harshe ko zamantakewa amma baka gwagwarmaya da yaran yanzu kana gwagwarmaya da abu biyu ne ka gane biology ka gane english da ake koyar da biology da shi kaga ya zama maka double major kenan malam shabu ku ne malamai education ina matsayin harshen uwa game da koyar da ilimi ai ba a ma gwada shi da harshe na aro ba ko kuma malam to daga ran da misali da gwamnati ta ce to kowa ya koyi ilimi da yaran su arewacin Najeriya ku koya da Hausa da Fullanci kudu maso yamma ku koya da Yarbanci kudu maso gabas kowa a ce yaran da ke da yaduwa tsakankanin su su koyi ilimi da shi a fassara imamun bawa na yarkan yadda indiya suka yadda japan suka yadda china suka yi ga sanar sun ci gaba yadda singapore suka yi kuma har shugabannin kasashenmu da gwamnoninmu su daina mana jawabi da ingilishi kaga wannan akwai ƙauyanci a ciki kai ne shugaba ko ɗan takara ka zo gari za ka yi takara ka zo kana mutane turanci mutane ba su jin turanci shi sa za ga wasu majalisun a wasu wuraren irin kano zamfara da lagos ba ruwansu ba faruwarsu da wasu suke yin zama majalisa a lagos kuma da yarbanci domin yanzu a kano an ce a yi da ingilishi wani ma wallahi bai da abin faɗa wajen saboda ƙauyen sai da aka zaɓo shi ma bai jin ingilishin da aka bayar da ya wakilci mutanen garinsu wakilta ta hanyar ma ya ji me ake cewa tukunna ba wai ya zama yana da abin faɗe ba ba zai iya ba ashe kaga ingilishin bai wadace mu wadatar da zamu ce dole sai mun yi magana da shi ba mu ba amerika bane mu najeriya ne amerika sun riga sun ingilan sance da kansu su yanzu ba su da wani yare sai shi shi kawai kowa yake ji ko to su yi to in dai ba a kai ga wannan matakin ba ko to ina tabbata maka malam mutane ba za su fahimci wannan nazariyar da mu muke aiki a kanta ba na'am eh ai yunkuri mukan mun yayi mun yi yayin kurin da zamu yi Allah ya gafarta malam Allah ya ji kanshi yanzu waɗannan yaran namu na Albani science sai kaga yaro karami sai ne mifika iya larabci in kai wasa ni wallahi hamma maki nake kullum muna fira da yara in ji in ka shiga makarantar ka ji kawai har naka ce wai wake kawo muku wannan abubuwa in ji ni ma kamar da ni ma dan yaro ne nake koyi wannan abu saboda mu muna kamar su waye samu wannan falala ba mu dukkan ba mu samu wannan falala ba kuma ina tabbatar muku malam in dai yaran nan suka taba haka nan da shekara 20 za a yi mamaki yaran da za a yi a irin wannan generation din ai mun yi iyayen mu ma'ana ga shi nan an kirkiro makaranta wadda ta canza ma yaran tunani na farko ba sa gane bambancin ilimin addini da na boko duka a matsayin ilimin addini suke ba bambancin makaranta nan boko nan islamiya wanda shi ma kanshi bala'i ne sannan ba bambanci tsakanin malamin arabiya da na boko su da kansu yara haka sa cewa an tuwance ko mu'allima wance ba ta jin yare kaza suna ganin da ƙasa ne gare ta dan su sun iya duka saboda cikin malama ko wanda bai iya sarrafa yarukan duka biyu ma'ana su suna kallon abin a matsayin duka ilimi ne mataki guda daya a zama in kana fere da su baka ji suna faɗa maka an ce eh primary ai primary dama shine model din mai waɗannan kan ba daga wani garuwa aka kawo su ba da galibin sun taso a cikin irin da muka taso yanzu ake gyara su ba za ka yi modelin da secondary ba let's be realistic amma primary yaran nan da aka kawo su da da safa'i a cikin kwakwalansu da su za ka dinga aunawa ka ga to menene mustaqbalin yaran da ake wa tarbiyya babu shakka wannan yaran ana gina su akan alheri zaka ji yara sun san tauhidi sun san ingilishi din sun san fiqh sun san kaza komai suna tafiya a gyare to wannan mun yi abin da zamu na'am eh eh gaskiya ne saboda ai ma tarbiya ce ta wannan ta wannan rudaddan system din Mm. eh eh na'am na gane abin da kake nema malamai ne na larabci to kokari suke yi su turancin saboda ba su saba da turanci ba su turanci saboda wancan abin da nake faɗa shine suna ganin kaman kaskanci ne a ce baka iya turanci ba shine an riga an yaƙi tunanin mu yanzu ranar muke wani analysis malam mu da ake ce malaman arabiya misali a jami'a galibi sai muka lissafa manyan professors ɗinmu dukkan ɗinsu ‘ya'yansu duka sun tike ne akan karanta medicine da engineering da law da accounting sai ka kirga farfesa ya fi goma a cikin wanda muka kirga baka samu kwaya biyu waɗanda 'ya'yansu suka gado arabiyar ba saboda kowa yana ganin arabiyar da ya karanta kamar yayi yayi kuskure ya fa kai matsayin farfesa ba amma yana ganin kamar ya samu kanshi a cikin wani kunci kuma ya samu wani watan mai zance ne kamar tawaya to bari ɗan shi ya gyara mishi wannan tawaya sai sai ya sa ɗan shi tun farko ina mashi kai eh to kai ma fa kimiyyar nan da bokon nan sai ka ji dan shi injiniya ne dan shi lauya ne dan shi kaza ne da haka mala yabin mu labarin Dr. Aliyu Abubakar anan wajen Allah ya gafarta mishi littafan shi an rasa ma waje me za a yi da su kawai kulla wajen akai irin su ne to mu ma nan muna da wannan matsala saboda mu ma yan Najeriya ne kuma kowa yana so ya surviving ma'ana ya tsira sai ya ga in bai iya Englishin nan ba to fa shi fa yanzu na kasashe ne da haka abin yana komawa ne akan gaba ɗaya al'umma a matsayinmu na ƙasa in ba gwamnati kuma wannan abin fa har conferences an yi a kai cewa gwamnati ta zare turanci da kasancewar shi yaren ƙasa don wannan ba alfanu ba ne gare mu ƙasashe da dama an bincika ya suka yi sudan kamar singapore kamar china duk waɗannan ingilta musu mulkin mallaka india amma sun yi ƙoƙari sun raba kansu da wannan watin mulkin mallaka a wajen yayi din kuma haka ya ɗaukaka su a tattali da kimiyya da fasaha da ilimi to in dai gwamnati ba ta haka ba ko jama'a hakikatan a matsayin mu na nan ko da mun samu kama wannan ka'ida jama'a za ta ba mu wahala ba ban ce ba za ta yi ba amma za ta ba mu wahala eh mu rika gwada mu junan mu yin magana da larabci kai kuma da da hausa ne a maimakon turanci dan wannan bautar da kanmu muke akan turancin nan kuma kana yi da kai kuskure amma dariya s wannan baka saka ta inda ya kamata ka sa ba sai ya ce kai Allah baka yi turanci amma zaka ji ayi Qur'ani ka kuskure ba wanda ya damu na'am na'am hmm eh duk wani correspondence shi ma turanci ne wasiƙa daga director zuwa memo zuwa ma'aikata duk dai wannan jama'a muna yau ne ƙarƙashin matsala matsalar ta fi faɗin ba za mu iya ware kanmu a matsayin al'umma daban mai magana da wani yare daban al'umma duka ba ba saboda misali yanzu PTA da kace malam akwai mutane da suke zuwa daga waje wani bai taba zama a ajin da akwai da larabci ba ba da za ka ce ka tattauna da shi da larabci in muna muna dan dagaji shi ne mata dan dagajin ba eh na'am
wani shi an turo shi da a matsayin daniel da yawon na'am sai da aka ba gaba da yake dan allah bai bayani bai san abin shi an turo shi ne shi bai jin turancin ba eh tashi hankali dan arewa kenan eh farai to shikenan akai to board of directors ku ne directors na yanku ga cewa haka amma na san zai yi wahala malam duk abinda na sani game da orientation language orientation gaskiya zai yi wahala ka gani nan nake wannan surutun in aka ce ne magana awa ɗaya babu ingilishi wallahi da zan sha wahala eh akwai abin da suke
shin wai turanci a fara karanta da turanci dole ne ko ko ba dole ba ne sai yaro ya kai ake yaushe ya kamata a fara kantar da ya shi kamata a fara sai yaro ya kai hali nawa za a sa mai english haka subject sannan kuma idan kuka zo language of communication na makarantar dole ne ta yi turanci sannan an zo cikin edition dole ne ta yi turanci A- har workshop ke akan wannan sannan kuma ya riga ta an ce official language na shiga class turanci ne sorry sai zama ka zo kana bayani yara ba su gane ba menene matsayin yaran sai kuma dole a cikin turanci ya za a yi
Kai switch.
Kake dole you must use- dole kai amfani da
ya ka gani code mixing wa na'am Allah shi kyauta code mixing to ai shine malam akwai abin da zaka laluba ma ka faɗe shi da Hausa ni dai ina samun wannan matsala ba zan iya tuno shi da Hausa ba dole kai amfani da indigenous language da environment ne.
ka ji aiki na'am Allah shi kyauta Amma mu rika kokarin yawwa mu dinga kokari ala mustawal afrad mu dinga kokari kalmar da yara ba su jin Hausa, asalin Hausa ba.
a ba sa ji gaskiya ne saboda turanci ya dominate wannan wala ba sa ji asalin Hausa ko na'am Larabci.
ka ce mene malam
amma official language ya barci yara ne aka fara school ne kananun ɗan nodin hmm. da yarbanci hmm. To.
dan bincikiya shin za a iya samun ci gaba samun canji a kai amfani da wannan
da ni dai ina sake cewa watakila saboda orientation na as a linguist kuma na je conference akan abun nan uh, akan conference da aka yi akan uh, bukatuwar kawo canji game da national policy lin- linguistic policy na Najeriya na sa abubuwan da aka tattauna a wajen wajen shekara uku muka ji wannan conference din kuma ni na san wannan jama'a ba zai yiwu ba sai a gwamnatance ba zai yiwu a canza wannan rotation game da harshe ba sai a gwamnatance don duk inda muka kai ga muka kai ga ainihin wato zafin kan da mutane suke cewa muna yi akalla dai a yanzu zaka so cewa zaka shiga university kai karatu kafin ka dawo ma ka ci gaba da yada abin da kake so ka yada ko to za a ce sai ka ci english ko da ba english za ka karanta ba in ka je cikin university kana rayuwa a campus na matsayinka na ɗalibi ko ma'aikaci ko ma waye kai in baka jin ingilishin ba ma za ka iya hulɗa da mutane ba haka a ma'aikatu haka ko da kai headmaster ne a wata makaranta ta firamare haka ko ko me kai kana da buƙatuwa a yadda gwamnati ta bashi muhimmanci dole ko me ka iya daidai da receipt da za a rubuta maka a shago yanzu in ka sai wani abu sai ga wai dole sai an yi da turanci receipt wannan da za a rubuta maka sai an yi da turanci waya ce ka kira turanci za a maka Uh, tambaya ce kare za ka yi wani sai ka ji- sai ka ji kai ma kawai ka fara mishi da turanci ba ko kana ganin fa alamar bahaushe ne shi ko yana jin yaren da kake ji kawai sai ka ji kawai tattar kawai baka sani ba automatically kawai sai ka ji ka fara mishi turanci kaga abin ya riga ya shiga cikin jinin jikinmu ya ya yayi naso da haka aiki ne jama'a ba kankani ba na'am ko ma na akwai matsala da wurin wanda ba da yake magana magana sunan suna malam akwai yaran da za a wuna nan su kuma yin aji wallahi ma za su saba saboda haka ya fara ni da wani yawo a cikin sunan magana ne muna da garin da take magana a kan garin da bi ba kira garin nan a cikin kimiyya sai ce ai shi ba da mutum da ba gaba daya na ba sai sa malam ya ce a an gurin a musu sai ce amma kuma na isa malam sai zan mutum ne zalla Jadi apa sih yang keluar dari ibu ibu saya itu tidak usah. Sebab itu tidak usah tidak usah. Mesti ada tugasnya.
ai malam koya mutum ilimi da yaran da baya ji fa kai malamin fa wahala kan kai kake yi. kana asarar lokacin ka ne kawai da energy din ka wallahi ni na samu kaina irin wannan lokacin da muke NYS inda nake primary assignment a Abeokuta yarbawa ne yaran gaba ɗayan su sai kai awa guda kana kana surutu wala ba su san me kake faɗa ba ba sa jin turanci sai dole haka nake employin wani shi yana jin turanci sai na bashi minti goma sha biyar na gama sai ya musu samari ni kuma nima a lokacin ban san me yake cewa ba ba na zai iya canza ma abin da ba ɗaki ne yana ba na ba eh yara sun fara wannan iya wa'in da na lasuta eh mutu da rasu biyar tunan
ah to me yasa me yasa muna muni yanzu in ina shiga nan haka akademi ina koda na rasu eh wani lokaci har mu da bibin hausa miki da kuma wallahi ina ganin ci gaba a fahimtar na rasu da ni kuma da ba ta to menene yasa mu irin ƙa'idojin da ake fama mutum ne yasa ba su kafa ni a saboda shekarun mu ba ɗaya bane da su malam abin da ke hawaye mm kana cewa mun ba kuma cewa ni ina ne kamar kana kai mun ruwa ah ina faɗa maka hakika abin da na fahimta ne abin da nake cewa shi ya aka aka samu wani fitin da aka fara mai nan goyon samu a cikin malaman karaman ma akwai wani tarki mu bai saba mu da tarki da kawa
to ga darakta na kuma ku bari mu dan taba karatun mu na ga wannan an zo meeting na eh, Albani Science eh, eh, PTA kuma kamantin shi sai kowa ya zage kwando shi ya bada bayani Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa qultu wa hadha fihi khilafun yace wannan akwai sabani game da game da shi ko لأنه لأنه لم يتعين عليهم سبغ ثوب بعينه دم بي زما واجبي akan su su ainihin wato rina wata tufa rina wata musamman ba da haka sai a guje ma yin tufa mai kalan na kafire qultu wa hadha fihi khilafun yace wannan akwai sabani game da shi game da hal yalzimuna hal yulzamuna hum bitaghyir am alwajibu idan tana'u an an nughayyira nahu shin kafirai za a tirsasa musu ne su canza launin su ko ko idan sun ƙi mu musulmai sai mu sanya wanda ba irin nasu ba wa amma wujubu asalin mughayara yace amma dangane da kasancewar dole asali a samu bambanci fama alimtu fihi khilafan ibn tamiya yace ban san sabani game da haka ba sabanin kawai game da idan kafirai sun ƙi kamar a yanzu da ake raye shin za a tashi ne a ce dole sai sun saka sutura da ba na musulmai ba kalar na musulmai ba ko ko sai mu bar su akan irin wannan mu kuma mu koma sanya wani kala daban to nan ne akwai sabani game da me ya kamata a yi me ba shi ya kamata a yi ba amma game da cewa dole a samu bambanci ibn tamiya yace ban san sabani akan haka ba wa qad rawa abu shaykh al-asbahani fi shurut ahli al-dhimma bi isnadihi anna umar ibn al-khattabi kataba cewa umar dan khattab ya rubuta sako alla tukatibu ahli al-dhimma cewa kar ku dinga cakuɗe ɗaya shine ma'anar mukataba a nan jama'a domin asalin lafazin kataba a yaren larabci na nufin haɗuwan abubuwa a wuri guda shi ke nufi da shi a nan Allah tukatibu ahlal zimma kar ku dinga cakuɗe ɗaya da su kasuwar ku ɗaya makarantar ku ɗaya gidajen haya wuraren kwana wuraren sana'a kar ku cakuɗe da su saboda mene dan an yi haka fatajri bainakum wa bainahumul mawadda sai a samu kauna ta gudana tsakankaninku jama'a ku duba abin da ke faruwa kenan yanzu a anguwanni irin anguwannin mu dinnan yanzu nan gaskiya layout ne sabon gari ne samarin muciya cikaji tudun wada ko ina a garin nan ka cire cikin garin Zaria za ka tarar da mutanen anguwannin suna kauna kafirai bi wa'ayin aw biduni wa'ayi suna sane ko ba sa sane dan ana nan sai ka ji danka ya taso kana ustazu kawai sai ka je wata yarinya a makwabta wata arniya ce ita yake so guda nawa kai ya ce ita zai aura in aka hana su su je su zina su ciki ko su gudu saboda jarar bai na humal mawadda sai ga yakka tana zuwa makarantar sakandare ta gwamnati ce ko ta masu ko ta zaman kanta ne sai ka ta zana baka labarin kawarta sunanta Cecilia ko Jessica ita ce kawarta tare ne wurin zaman su tare suke zuwa gun break tare suke zuwa yin komai wata ma har za ta raka ta ta je ta shiga masallaci ta yi azhar ita kuma tana jiranta musamman a boarding schools a kasuwanni kwarai kuwa makwabcin rumfaka kafiri ko kafira kuna ta hulɗa cinikayya da mutunci in an mata rasuwa ka je mata gaisuwa in an maka haihuwa ta zo barka sai ku kun zama ƴan uwa wallahi tallahi jama'a kamar yanzu ake faɗa maganar nan fatadri bainakum wa bainahum mawadda na'am eh wazin arna kaji ko to yanzu gobe kuma sai babu maulidi babu kyau to me bambancin wannan da maulidi kaga sun dubawa cikin su wuka kuma sun yi kururuwa yanzu dai jama'a ku kalla wannan maganan sayyidina Umar ne yace fatajri bainakum wa bainahumul mawadda jama'a kowa a cikin mu ya kalle ya yake wannan abu ya kake hulɗa da kafiran da kake tsakankanin su wannan abin ba za ka ankara ba sai kaga ya gudana tsakankanin ku saboda zama wuri daya da sabawa da ganin abu sai a waye gari baka ganin kyamashi baka ganin cewa ba daidai bane wala taknuhum kar ku dinga musu alkunya a dinga ce mata maman wane maman bose kar ku dinga musu alkunya ku dinga kiran sunan su karara kawai Jacob ko Cecilia Christopher ku kira su da sunan su amma yi musu alkunya dan alkunya ai mutuntawa ce amma yanzu mun mutuna wannan jama'a duk aran da suke kawo sabon garin maman wancan ake ce mata dukkan su kowa da alkunyata wannan katin ba zama tsimagiyar kan hanya ce Allah shirye shi mu wa azalluhum ku kaskantar da su wala tazlumu wa makada ku cuce su wa muruni sa ahli zimma ku dinga umartan matan kafirai amin an yi aqidna zana zanaratihinna su dinga kulla belt a kwankwason su don abin mata su da matan musulmai wa yurkhina nawasihinna sannan kuma su dinga ainihin yin ƙasa da goshinsu su dinga dunkusar da kai kar su dinga zama suna da izza wa yarfa'ana an sauqihinna kuma su dage wato mayafinsu ya zama ya dan fito da ƙaurin su kadan kar mayafinsu hijabin su ya kai ƙasa za su sa hijabi amma kar ya kai ƙasa shine zai zama ƙasan kwankwan ƙasan ƙauri wannan yanzu fa shine hijabin musulmai jama'a hijabin arna haka mal albani ya kira shi Allah ya gafarta mai kuma daidai ne yace wannan hijabin da kuke sakawa yanzu mata suke sakawa kasan kafa kasan kana ganin quarter of zanus to hijabin kafirai ne amma yanzu shi matan musulmai suke sakawa hatta yu'rafu zayyuhunna min almuslimati dan a gane bambanci tsakanin suturar su waɗannan mata kafirai daga suturar mata musulmai fa in ragibna an zalika idan suka ƙi yin haka suka ce su ba su yadda su bambanta wajen shigarsu da musulmai ba falidkhulna fil islami to sai dai su shiga musulunci tsau'an aukar ha suna so ko ba su haka Umar ya bada kaida ya raba wannan sako zuwa garuruwan da musulmai suka ci da yaki inda akwai kafirai ahluz zimma warawa aidan abu shaykh bi isnadihi am muhammad ibn qais wa sa'ad ibn abdurrahman ibn hibbana qala suka ce dakhala nasu min bani taglib على عمر بن عبد العزيز عليهم الأمائم كهيئة العرب زمن عمر بن عبد العزيز sai wasu banu taglib larabawa ne kiristoci tun a jahiliya mutanen kasar yaman ne galibinsu sai suka ainihin zo fada umar dan abdulaziz yana halifan musulunci sun saka ainihin rawani kamar na larabawa kamar na musulmai faƙalu suka ce ya amiral mu'minin alhaqana bil arab alhiqna bil arab suka ce ya sarkin mu'minai mu ko dai alhaqana mun alhikna amin ko ka sadar da mu da larabawa ma'ana ga mu da irin kamar larabawa ka hada mu da su mu dinga hulɗa da su fa qala qala sai ce fa man antum to ku kuma suwaye qalu nahnu banu taglib suka ce mu banu taglib ne qala sai ce da su awalastum min awsat al-arab ashe da ma ba kuna cikin larabawa ba za ku ce na hada ku da larabawa qalu suka ce nahnu nasara to amma ai mu kristoci ne in ji su qala alayya bijillamin ya ce a kawo mini kilifa shine jillam makana abin aski ana kawowa fa'akaza na wasihim yasa duk aka cire musu gashin goshinsu nan take yasa aka kawo kilifa duk aka musu aski wa alƙal ama'ima ya cire rawanin ya wurgi da shi wa shakka rida a kulle wahidin shibran ya kama mayafin kowane ɗayan cikinsa aka tsaga kaman abin nan haka aka tsaga kamar da ake zaka tsaga abin kulli daga jikin wani kyalle yahtazimu bihi ya ba su yace kowa ya kulla a kwankwasan shi yayi yayi janjani wa qala la tarkibu suruja yake kada wanda ya hau doki mai siddi warkabu alal akufi ku hau kan gadan bayan dokin ku zauna akan gadan bayan kafadin su kar ku zauna ku hau doki ba likafa ba siddi wa dallu rijalakum min shakkin rijlaikum min shakkin wahidin sannan ku bullo da kafafunku ta ta gefe daya ina irin hawan yan gayu da mata suke wa mashin nan da to haka yace su ka bullo da kafafunka ta gefe daya kar ka raba kafafunka a jikin dokin dan ka bamban dan su bambanta da musulmai na'am a'a alhikna ne ka hada mu da larabawa sai ya ga to ai kamannin su irin larabawa ne yace dan me ku suwaye da zaku ce hada ku larabawa ashe ba larabawa bane ku dama ma'ana yayi tsammanin musulmai ne to tunda yayi tsammanin musulmai ne sai ya ga yanzu ta bayyana ba musulmai ba dole abin mata su da musulmai dan ai yayi mamakin da su ce sai an sa su a cikin larabawa bayan ga su da kamar larabawa kamar musulmai shi sa ya tambaye su suwaye su wa an mujahidin abil aswadi kala kataba umar bin abdul aziz allah yudraba naqus kharija min al kanisa umar dan abdul aziz ya rubuta sako cewa kar a sake ainihin buga abin nan kararrawa a wajen coci kada wani kafiri ya sake kada kararrawa a gaban a wajen coci wa amma amarin daga kuma ainihin ma'amar ibn rashid kenan anna umar bin abdul aziz kataba animna min qibalak cewa ka hana duk wanda suke tare da kai ka hana su fala yalbis nasraniyun kiba'un kada wani ba kiristi kirista mai bin coci mai bautar cross kar a sake a bashi ya sanya kiba ita ce sutura riga wadda za a auna mutum ta yi daidai da shi riga wadda ake irin ta tela mai au wadda hannu daidai wuya daidai komai a tsare irin da ake masa ne riguna yanzu ko ita ake ce ma kiba riga madaidaiciya kasa saka sai dai su dinga saka riguna kawai koya ya sawaka kashin ki sai gwani za su saka mahaukaci da gata amma dai kasa saka riga mai au wala sauba khazin kar su saka kuma sutura wadda aka yi ta daga ainihin khaz khaz wani material ne kamar alhari ne mai kyau wanda yake nuna alfarma wala asabin kar kuma ainihin su dinga sanya asab shine irin shigar da larabawa suke yi a sanya wani abu a saman riga kamar abin da ake ce monkey jacket don da ta matsa mutum ya zama ya fito fes-fes haka looking very smart ce kar su saka wannan kar su dinga ɗaure jikinsu da irin wannan sutura wala tuqaddim fi zalika wa taqaddam fi zalika ashadda taqaddum ka tinkari wannan aikin iyakar tinkara ka kai wasa da shi waktub fi ka rubuta wa sauran ma'aikatanka hatta la yakhfa ala ahadin nahyu nahyun anu saboda kar wani ya ce bai san an hana ba din da kake da wasu ma'aikata da ministoci da da sauran farasasal ka tabbatar sun san wannan hukuncin in ji Umar Abdul Aziz yake rubutawa gwamnonin shi wa qad zukira li anna kathiran mimman qibalaka minan nasara qad raja'u labsal ama'ib yace an bani labarin cewa da dama daga cikin kiristocin da suke tare da kai sun dawo suna sanya raunna wa taraku labsal manatiki ala awsatihim sun daina kuma ɗaura janjami a tsakankanin kwankwasansu wattakhadhul wafara sun ainihin fara barin gashinsu alwafar shine gashi wanda zai zo har kan kunne alwafar wal jimam kuma suna tara gashi aljimam shine tara gashi asalin jumma shine abu kaman wig gashi wanda zai zuba ta ko ina wa tarakul taqas taqsisa ba sa rage gashi da nace a dinga rage musu gashi wala amri yace na rantsi da Allah in kana yasna'u zalika fi ma qibalaka idan dai ana yin wannan abun a inda kake inna zalika bika ajazun adafun wa ajazun wannan ya zama rauni ya zama gazawa musulmai sun zama masu rauni kenan sun sun gaza in aka wayi gari cewa arna na irin shigar su arna na sajewa a cikin su suna mutunta arna fiye da mutuncin da shari'a ta ce a basu suna wa arna alkunya ce wallahi gazawa ce da rauni fanzur kulla shay'in kuntu nahaitu anhu ka duba duk abin da ka ji na hana din nan wa taqaddamtu fihi wanda na ainihin sanya maka na ce ga sunan ayi illa ta'ahatahu ka tabbata ka kiyaye shi wa ahkamtahu ka cika shi wala turakhis fihi karka yi kowa sauci akai wala ta'ud anhu shay'an karka rage komai ko wala ta'adu kar ka tsallake kar a bar wani dukkan waɗannan abubuwa tabbata an yi su walam aktub sa'ira ma kanu ya amruna bihi fi ahli alkitabi idil ghardu huna at-tamyiz ibn tamiya yace ban ambaci sauran abubuwan da ake umarnin ahli kitabi da su yi ba saboda abin da ake so a nan kawai na faɗi bayani akan cewa asalin makasudin da yasa ake cewa a yi bambanci tsakanin musulmai da kafirai kar a yi kama da juna shine at-tamyiz ya zama kowa da an ganshi an san wani iri ne shi wa kazalika fa'al Ja'far ibn Muhammad ibn Harun al-Mutawakkil bi ahli dhimma bayan da kaji na halifa Umar dan Khattab ga wani tabi'i Umar dan Abdul Aziz sai kuma a kawo kan wani sarki daga cikin sarakunan musulunci shine al-Mutawakkil ala Allah shine Ja'far dan Muhammad dan Harun ar-Rashid wanda yake cewa al-Mutawakkil wannan sarki da ya zamani da Ibn da, da Ibn Hanbal Ibn Hanbal wanda shine ya sake shi daga watin wannan gidan yari da wahala da ya sha a hannun su Ma'mun gashi yace fi fi khilafatihi zamanin halifancin sa wastashara fi dhalika al-imam Ahmad ibn Hanbal ya nemi shawara Imam Ahmad dan Hanbali wa ghairihi da waninsa daga cikin malamai wa ahaduhu fi dhalika suka ainihin wato bashi amsa suka tattauna da shi wa jawabatu Ahmad ibn Hanbal lahu ma'rufa amsoshin da Ahmad dan Hanbali ya bashi sanannu ne duka jawabai ne ire-iren waɗannan wa min jumlatish shuruti ma ya'udu bi ikhfa'i munkarati dinihim to kaji wancan tamyiz shine abu na farko kenan manufa ta farko a bambanta tsakanin musulmai da kafirai manufa ta biyu fa shine ayi kokarin a boye duk wani abu mummuna da ke cikin addininsu zagin Allah da ke cikin addininsu da raye-raye da cakuɗe ne maza da mata da tsiraici da waƙe-waƙe da tafi da fito da a ɓoye waɗannan kada a dinga bayyana munkarat wa tarki izhariha a daina yaɗa su kamar ihim min izharil khamri kamar a hana su bayyanar da giya wan naqus da bayyanar da ƙararrawa wan niran da wuta wal a'yad da bukukuwa da suke yi wa nahu zalika da ire-iren waɗannan wa min hamma ya'udu bi ikhfa'i sha'ari dinihim ka aswatihim bi kitabihim yace akwai kuma abin da yake koma zuwa ga boye tambarin addinin su wanda koda yana da asali a cikin addinin su amma zai nuna kaman ana ba addinin wanda ba addinin gaskiya bane kuma ana ba shi daukaka ana ba shi recognition ka aswatihim bi kitabihim kamar yadda suke furta karatuttukansu da zikirorinsu suna ainihin karanta littafinsu na ainihin wato abin nan a taura ko injila fattafaka umar radiyallahu anhu wal muslimuna ma'ahu wa sa'irul ulama'i ba'dahum wa man waffaqahu Allah ta'ala min wulatil umuri yace kaga da Umar dan Khattab da musulmai gabaki ɗayan su na zamanin shi sun haɗu akan wannan zance wa sa'irul ulama'i da sauran malamai ba'dahum bayan su Umar da musulman farko wa man waffaqahu Allah ta'ala da kuma duk wanda Allah ya bashi gamdakatar bayan wucewar su Umar da musulman farko min wulatil umuri daga cikin sarakuna da shugabanni waɗanda Allah ya ba su dace ala man'ihim akan a hana kafirai an yadhharu fi daril islami an yuzhiru fi daril islami shay'an su dinga bayyana wani abu a cikin ƙasar musulmai mimma yahtassuna bihi daga cikin abubuwan da su kafirai suka keɓanta da shi mubalagatan fi Allah yazharu Allah yuzhiru fi daril islami khasa'isal mushrikin wannan kokarin kaiwa matuƙa ne wajen kasancewar kar a bari a dinga yayata abubuwan da kafirai ne aka san su da shi a cikin ƙasashen musulmai fa kaifa idza amilaha almuslimuna wa azharuha to me kake tsammani an aka waye gari musulmai suke aikata al'adar kafiran kuma suke bayyanawa waɗancan musulman farko su Umar ɗan Khattab da wanda suka biyo bayan shi da su ainihin Umar ɗan Abdulaziz da su al-mutawakkil ala Allah gabaki ɗayan su abin da suka yi kokari shine a hana kafirai bayyanar da sha'air na addinin su a garuwan da yanzu na musulmai ne ku ji jama'a kafirai a hana su bayyana addinin su ba hana su yin addini ba ma sai su yi a coci kar su bayyana shi a garuruwa da anguwanni da kasuwanni da cikin inda musulmi suke rayuwa to ina kuma yanzu fama fama baluka in kai tunanin cewa to yanzu kuma musulmai ne su suke yin wannan aikin wanda suke cewa su musulmai ne su ne suke yin al'ada kafirai kuma suke bayyana ta a garuruwan kafirai a garuruwan musulmai amin kuma suke ganin ma wanda ke cewa ka ai ba kauye dan zafin ka addini ne bai waye bane jama'a ku duba ku gaba wada in kaman yanzu ake wannan magana yanzu musulmai duk abin da ake magana al'ada kafirai zaka tarar musulmai ne suke yin shi baka buƙatar yanzu sai ka je Enugu ko Fatakwal ko wata ƙasa inda ba garin musulmai bane sannan zaka ga wannan abubuwan annan Zaria da Kano da Sokoto da da da da da, da makamantansu anan zaka ga ana yin su kuma su waye suke yin su musulmai haihuwa uwa da uba da ƴaƴa da jikoki da kakanni da iyaye da kakanni duka musulmai ne wani ma ba a san waye kakan shi da ya shiga musulunci ba yanzu a cikin mu nan galibi za ka je ka bincika a tarihin danginku an san wanda ya shiga musulunci watakila dan hudiyo ma ya same kuna musulunci ne watakila a zira'u amma kuma waɗannan mutanen su ne suke al'ada kafirai ba kafiran bane kenan suke yanzu Allah shi kiyaye wa min hama ya'udu bi tarki ikramihim akwai kuma abin da yana komawa ne zuwa ga daina girmama su wa ilzamuhum as-sagara da tirsasa musu kaskanci alladhi shar'ahu Allah ta'ala wanda Allah ya shar'anta musu tunda sun kibin addinin Allah Allah ya shar'anta su zama kaskantattu tun a nan duniya wa min al-ma'lumi anna ta'zima a ayadi yace sanannen abu ne akan cewa girmama bukukuwan kafirai wa nahwiha da ire-iren waɗannan abubuwa bil muwafaqati fiha ta hanyar dacewa da su a wajen yanayin bukukuwa nau'un min ikramihim girmama su ne don kawai kuna makwabciya da kafira a kasuwa ko a wurin aiki ina ruwanka suna obituary kace zaka je wai ai kai ma sun zo maka gaisuwa dama kai ka ba su fuska ma suka ba maka gaisuwa da aka ma mutuwa to kaddara sun zo wannan bai nufin suna banka biki kaje kaje kana musulmi ka zauna a wurin bikin kafare har a ce ka bude taro da addu'a ko kuma kaje kana zaune a kawo giya a aje kai ba sha kake ba a wannan zamani na haske hasken bidiyo a haska ka da giya wallahi tallahi yes abubuwan ya da haɗura sosai jama'a wanda ba kowa ne ya gani zai baka uzuri ba ba wanda zai baka uzuri dama ana neman abin da za a soke ka da shi me ya kai ka tun farko akwai mawatsi na shubuhat ko da alal akalli iya wannan ne to baya ga haka ga tsabar ainihin wato kokarin da kake na nakasa karama addininka in ta gaje ka ce a to mu musulmai ne kin san ni irin addini na gaskiya bana zuwa irin wannan wuraren ki hakuri kawai shikenan ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونهوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم فإنهم يفرحون بذلك zasu dinga farin ciki idan da darakta ke ba mu labarin su suna murna musulmai sun zo gun bikin su sun zo gun wa'azin su wa yusirruna bihi suna jin daɗi ya zama shine labarin da ake yayatawa ai gashi ma musulmai sun zo gun wani biki ko wani taro da wani kirista ya kira musulmi sun je shan ruwa a gidan a gidan kirista kirista sun zo sun zo masallacin musulmi ziyara ranar sallah an zo an kafa musu kujeru sun zauna har wani wai shi dan iska wai ya iya fatiya yana karanta fatiya kuma ana kabbara jama'a wani irin dakikanci ne wannan da tabewa jama'a arne bai kalmar shahada ba wai shi da karanta fatiya wai kuna kabbara kamar ku taba jin fatiya me abin kabbara a ciki in yana son a mai kabbara ya musulunta kawai shi kenan babu shakka da ma mutane sun kai matuƙa wajen lalacewa game da fahimtar ma'ana addini wannan duka ku tuno wacce magana da ya faɗa tun farko a bambance musulmai da kafirai tun a wajen ash-shu'ur yadda suke kallon rayuwa yadda suke tunani yadda abubuwa suke burge su yadda suke infial reaction din abu ma in ya burge ka yanzu tafi wannan jama'a da mutane suke ganin shi ba komai ba ai ba karamar matsala bace a ce din da aka yi abu a makaranta ne ko a wurin wani taro ne yara ne manya ne mata ne maza ne kawai sai kawai ka ji kawai rap rap rap rap rap ha in MC ma ya miƙe ya ce please give him another round of applause a sake tafawa wani sai a sake tafawa a tafa a tafa ha na mutane ya ciwo in kai kai haka baka tafa ba sai ga ana kallon ka irin wannan kuma irin ba kauye ne ma'ana ka saba wa trend din da ake rayuwa akai shine magana ibn mas'udin da yake cewa za a waye gari bid'a ta zama sunna sunna ta zama bid'a in ka kawo sunna a ce ka kawo bid'a in ka zo ka ce kaza bid'a ne a ce ka soki sunna shine irin yanzu da ba Allah ubangiji ya shirya da mu to duk wannan yaduwar da barna tai fa ba zai hana fa a ce barna barna bace ba ta canza suna kuma a irin wannan lokacin ne ma mutum idan ya rike gaskiya zai fi samun falala domin haka yazo a cikin hadisi zamanin da barna za ta yawa ya zama wanda yake rike da addini na gaskiya kamar yana rike da dutse abin nan ne ko garwashin wuta ja to kamar irin haka ne yanzu dan irin wannan sai ga duk sai a tsane ka inda kake cikin dangi ne ƴan uwa ne abokan harka ne duk inda kake sai a tsane ka a ce kai ka cika ka cika murdiya kai murdaddan mutum ne kai baka da fahimta saboda haram ɗinka ta yi yawa wannan kuma shine mutuncinka shine tsirarka ina rana a ce jama'a wai ahlus sunna dan izala fa to da da wani murya kuma zaka ce dan dariƙa abin da yake yi ba kyau na maulidi dan kana su kan maulidi ya akan cewa yayi kama da abin kiristoci ko to shi dan dariƙa yayi nashi ne ma shi kadai kai kuma ka je gun wa'azin kirista da sunan wai ka je kana mai alliance interfaith wannan tsohon fa tunani ne fa ba fa tunani ne fa na kwanan nan ba yahudawan barko kai tun ma a makka ko kafirai haka suka ce manzo Allah ka daina zagin allolin nan mu da kai mu dinga bautawa duka allolin mu bautawa naka ka bautawa namu wa dulatu dihinu fa yudhinu shi in sa ka sokar da fa shine dalilin sauka qul ya ayyuhal kafiruna babu sassauci shine al-imam ibnu qutaybata ad-dinawar yake cewa shi sa ka ji an yi wannan maimai din la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu magana ta isa ka ko amma Allah ya kara maimaitawa ka sake ce musu la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'bud wannan maimai din an yi shi ne saboda a yanke duk wani kwadayi dake cikin ran wanda yake tunanin wai za a samu sassauci wata rana haka ibnu kutayba ya ce ma'anar wannan takarar din kenan na cikin na cikin kuliya kaga dai ba wani arziki a lokacin manzo Allah bai da karfin da zai iya galabaitar su amma ji irin maganganun da aka faɗa masa a cikin wannan sura saboda sun taɓo jauhar din wai a ce kai musulmi ka yi alliance da kafiri ku dinga addini iri ɗaya kai za ka cutu kai ne za ka cutu kai na ka da lafiyayyen abinci wani ya kawo rubabbe a ce a haɗa a ci tare Allah shi kyauta na'am eh na'am to ina ga gaskiya wannan fatawa sai dai manyan malamai musulunci ya yarda ka auri kirista ko ba yahudiya sai ka je aurenta sai aka ce sai an je coci kuma dole sai kana wurin ba wakilci kenan ko to ya za a yi za ka tafi coci ko ba za ka tafi ba na gaskiya wannan sai dai a kai ta makka wurin su nazarta da'ima da ifta ni dai ba ruwa da wannan fatawa gaskiya Allah zikan malam Jafar Mahmud Adam yana tafsiri wata ne yake cewa to wai kai da aka ce sai ka aure aka ce ya halasta ba ba cewa akai kai sa'ayi wara a zalika ba cewa akai idan ka samu kanka a cikin wani kunci irin wannan zamantakewa da ake yi har sai ka shako da 'yan gidan maman bose misali a kasuwa kuka shako ka shako to da kuje kuna wani ta'anniti gara ku yi aure da tunanin in an yi aure a samu ta tuba amma dama kowa ya shirya ya san za ta yoyo ai yanzu ai da muke rayuwa ko da aure ka je yi a gidan waɗanda musulmai ne amma ba irin musuluncin ka suke yi ba sai kai compromising abubuwa da dama sai dai kai ta istighfari kana tuba kare ai mun ji akan Abdullahi dan Umar ma da yake sahabi babban sahabi inda ya samu kanshi cikin wannan kuncin ko aka zo aka tare da mata sun lalata sunna gaba da gidan shi ce ya aka yace galaban nan nisa'u mata ne suka suka ci mu da yaki da haka gaskiya darakta yana ganin wannan fatawa ni dai ban sa amsa ta ba gaskiya ya dai halasta dan halasta amma aka ce sai ka je bai kama musu isu ba wannan bisa shawara kenan ba fatawa ba na'am za ka iya samu ba za ka ce babu ba kiristoci waɗanda suke irin wanda aka ce halasta a aura ba tunda ƙwarani ya ambata bai kaidi da zamani ba za a iya samu muhsina ko akwai kiristoci waɗanda za ka gansu suna yawo tambar ɗin nan fa wallahi tallahi ba sa ba sa fasikancin da kake tsammani akwai su tabbas ana iya samu dan ita ifa ai asali dabi'a ce a dan adam dan adam dama Allah ya shi afif to idan ya tabbata akan wannan dabi'ar zai iya samun kanshi a wannan yanayin kamar da ko a jahiliyar larabawa a duk irin wannan ta tabar da suke a jahiliya an samu waɗanda suke ba sa maguzancin da ake yi a addinanci ko a ɗabi'anci ko cin zali da ake akwai wanda bai shan giya akwai wanda bai kashe 'ya'yan shi akwai wanda baya cin riba ana iya samu haka so ana iya samu ka samu wata ba kirista ko ba yahudiya amma kuma ba ta da ta ma'ana ta da wannan siffar da a addinance za a kinta da suna muhsina wanda za a iya aura in ta kama a sosai kuwa yanzu ko ƴan musulman wanda zaka aura da yawa akwai wanda suke da hadari ai ba kowace mace ce kawai da ka ganta shikenan zaka ce zaka aure ta ba ai masu hadarin masu suka fi yawa yanzu ai eh na'am to kaji ko akwai su eh akwai su waɗanda suke suna suna nan a kame ɗin ana iya samu koyaushe a cikin kowace al'umma ana samu wani kawai a matsayin ra'ayi ne ba zai yi kaza ba ba wai dan yana jin tsoron Allah ko ya san doka Allah game da hakan ba wannan ai shine malam abu ne sananne in ka aure ta abin da ya kamata ka kokari shine ka tabbatar baka mutu ka bata a kafira ba ka kokari ta tuba ta zama musulma tukunna tun farko in ka aure ta ya zama maka ajanda kaga ga musulmai nan ba su samu jiwa mero ba ka dauko kafira ta ji ko?
ba mutuwa yi ba kuma sakin da yi ma kuma inda suke ta ce kwanta ta riga ya kare ta ce ba ta sallah ai na jin anan mala ya sha mana fada kan irin wannan zangayin a ce da an jo ta musulunta utade suna rawar jiki ana neman waje aure ta ga ɗaliban su nan da kannan junan su da ƴaƴan junan su ba su aure su ba amma wata shiga musulunci yau sai a dinga rawar jiki har manema su mata yawa har ta dauka ma ita wata ta musamman ce wannan da yana daga cikin rashin sanin aulawiyat na abin da ya kamata a yi babu shakka yana da haɗari ka je ka auri wadda ba a kan irin tafarkin rayuka take baltana ma addini a cikin ma musulman ba kowace ce za ka je ka aura ba sai ka tantance wace ce za ka aura saboda tunanin me zai kai ya kawo mutuwa ko rabuwa na makoma 'ya'yanku suwaye dangin ta za su riƙe 'ya'yanka ko su iya samun sultani akan tunanin 'ya'yanka da tarbiyyarsu ya kamata mu dinga sana wannan kafin mu aure ba kai dan kaga yariya ta burge ka ko kana ganin tana da wani yanayi ko kama ko hali ko wani imani da ta bayyana maka da ya baka tsoro ba ya burge ka ba kawai shine ba akwai ma'ayib sosai da ya kamata a duba Allah ya shirye shi mu na'am eh magana a provoking ko na'am na'am na'am to abu da yake ba duk da ba mu muke na kan da ne ko da sai shi ce abu da ake cewa ma wannan ma ma rasulu da ya ba shi shahada ne to yau sai zama mutane su za su je su ko ba da jara da su da kuro su kewaye gari da shi da su ba ne ta da jannan da ke duk wanda Allah ta da ta yi musulmi an umarce mu da cewa su sun yi haka kuma suna ba kan to amma mun kuke kokari mu ta wata misali idan mata tana tare da kawai su ne su ba su eh bare bare ko to amma sai mun kana da shi ma ba nan ne ma sai shi tun ba da tare da ka kawo na kawo dogon labari akan yaki da shi na ce shi ko turanci ne ka ka sai su da katifarci yaran arna bare bare kuwa domin da wace Allah ya ce ina a nakana da kuma waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu to zai ce shi turancin ba mu jarrabe shi kadai ne da daukaka ba da har mutane kowa ya rabu da shi mun yi magana da wani a kasuwa da ke da ta kawo mai misalai sai ya yi man dariya to akwai coca cola ta bawa sai ya ce to ga coca cola bature ne abin da sanin ka zo da tunda na faɗi kuma na kuma bai shi ta sai man dariya to bature ya yi coca cola ne mai dariya sai ya ce a kan fulani ina so in yi coca cola sai da ke koyar da ake kamar yadda da dan bature yan tsara ya shi ba zai iya duka ma hula ba in yana so sai ya ruga hula sai dai ya koya kuma kan ci abu ba saboda shi bature ne ya iya ba saboda ya koya ne na'am
ashe ba yaren ba ne ba shi bane sai muka gama lalatar da abu na kawo waɗannan maganganun biyu ne na so yi wannan magana lokacin da aka yi magana a cikin yanzu
Hmm.
ya yi magana turanci malam yana da yin magana da duk zan ci da yanzu da dan bani yana cikin ma magana su ce ko ma ka ta ma na gane wallahi a wannan yau da shi haka za ka yi ko ya ko ko da su da ko ki wannan shi ne haka to sai da muke sai rashin girmama addinin wanda banza banza yau ko wani yasa da zai ja mana addini yadda kuma shi ne da larabci ne sai mu kuɗi shi da ko kulawa yau a masallaci sai da zai ja mana kuma mana mun kaɗan sani yawa muna kuka yan goma ba wa
Allah ya shirye shi mu. Allah ya samu dace na'am to sai yake cewa ah, alwajhu thani min dalail al-ijma fuska ta biyu daga cikin hujjoji yadda ake kafa hujja da ijma'i akan haramcin kwaikwayo da kafirai anna hadhihi al-qa'ida qad amara biha ghayru wahidin min as-sahabati wat-tabi'ina fi awqatin mutafarriqa wa qadaya muta'addida wa intasharat wa lam yunkirha munkirun ya ce wannan ƙa'ida ta hana koyi da kafirai an samu sahabbai da tabi'ai suna ta umarni da ita a lokuta daban-daban akan matsaloli daban-daban kuma hakan ya yaɗu a cikinsu suna hana junansu suna ma junansu hani kuma ba wanda aka taɓa jin ya ce kai ku daina wannan me yasa kuke hana su فعن قيس بن أبي هادم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس سيدنا أبو بكر ياشق قوم وتماتا دقى قبيلة أحمس يقال لها زينب أنت سننت زينب فرآها لا تتكلم سيدنا أبو بكر سيد وروا نما تاباتا مغانا دقى أبن دقى تتاي قوم فقال سيدي ما لها لا تتكلم yace me yasa mu wannan bata magana qalu suka ce hajjat musammita au musmita amin ta yi aikin hajji ne alhalin tana mai yin shuru ta ɗauki bakance ne har ta je aikin hajji ta dawo ba ta yi magana ba faƙa Allah ta kallon ya ce ke bai Allah ki magana fa inna haza la ya hillu wannan bai halasta ba haza amalul jahiliya ya ce wannan aikin maguzanci ne fa ta kallama sai ta yi magana faƙala sai ta ce man anta ta ce kai kuma waye kai bawan Allah ƙala ya ce imru'un minal muhajirina ya ce wani mutum ne a cikin muhajirai sabai ba su da irin wannan girin gidishin ce ni ba ki sani ba ni ne fa siddiqul akbar kalamin da an ce kai waye sai mutum ya ce suna na daktawa ne ko baristawa ne ko honorable dole mutum ya faɗi mukamin shi "Ah, kai baka san ko ni waye ba ai ni ne wani din nan yace kawai wani mutum ne a cikin muhajirai kamar yadda ka ce kawai wani musul- musulmi ne ni kawai bawan Allah ne ni Allah ya ji kamalan hudu cika ji haka aka ba mu labarin wai za a ci mutunci haka ce mishi waye ubanka sai ce annabi adam kawai haka ne sai mai sai sai wancan dan dan ta'addan kawai ya shiru wani dan dariƙa ne yake so irin zagin maguzanci din nan irin kai yaushe ma aka waye ma kai ka gaji malanta ne kai waye ubanka ce annabi adam a san mutum ne wanda Allah ya bashi badiha yana da kaifin baki wajen fasahar magana Allah ya gafarta mishi yace ah, faqalat ayyul muhajirin tace waɗannan muhajiran qala min quraish yace qurayshawa qalat min ayyi quraish tace a cikin waɗannan qurayshawa wata kabila qala yace innaki da sa'ulun yace kin cika tambaye tsiya na ruwan tambaya ɗi kenan ko wa qala abubakar wa qala sai yace mata ana abubakar da ta matsa sai yace mata ni ne wane qala tace ma baqauna ala hadha al-amr as-salih alladhi jaa Allah bihi ba'd al-jahiliya tace yaya zamu mu tabbata akan wannan al'amari na addinin musulunci da Allah ya kawo mana shi bayan jahiliya tana fatawa kenan tun ta ji shine second in command a musulunci qala sai yace baqaukum alaihi mastaqamat lakum a'immatukum za ku tabbata akan addini ne matukar shugabanninku sun tabbata akan addini qala tace wa mal a'imma suwaye jagororin qala amma kana liqaumiki ru'usun wa ashrafun shin mutananki ba su da jagorori ne da manya a cikin su ya amurunahum fayuti'unahum wanda suke cewa ayi sai ayi qalat bala tace akwai su qala fahum ulaika alan nasi waɗannan su ne jagororin mutane shugabannin addini shugabanni na al'umma jagorori waɗanda ake ganin su masu ah, hankali ma- masu dattaku duk waɗannan su ne ulul amr na fata mun fahimci wannan jama'a yace rawahu al-bukhari fi sahihi to kaji fa akhbara abubakar anna samta mutun yayi shiru kawai al-mutlaq shiru sakakke la yahillu ba daidai bane wa aqaba dhalika bi qawlihi ya biyo baya da cewa hadha min amalil jahiliya yace aikin maguzanci ne qasidan bidhalika aiba hadhal amal yana nufin ya aibata wannan aiki wa zammihi ya kuma kyari wannan aiki mutum ya zauna kawai ce shi ba zai magana da komai ba kowa ba duk da an samu a cikin wato wasu al'ummi suna yi ko amma ba addini bane mu addinin gashi a ƙasa malam yawan ta'aliki mai muhimmanci yace wa yushbihu hadha ma yaf'aluhu ba'dun nas fi akthar biladil muslimin wa ghayriha wannan yayi kama da abinda mutane suke a garuruwan musulmai da inda ma ba garin musulmai ba min al-idrabi an at-ta'am mutun yayi yajin aikin cin abinci hala kowa ya taba jin labarin irin wannan idan aka mutum wani laifi ko aka kama shi yana ganin ba da haƙƙinsa ba ko kuma ta ci mutuncin shi sai ya ce ba zai ci abinci ba a yi juyin duniya ya ƙi cin abinci sai kuma a ɗauke shi a matsayin wani wato ɗan neman gwagwarmaya wato yancin mutane a dinga ba da labarin shi a dinga nuna shi a tashar tv ya rame ya ya ɗofe wani sai ya kwana ɗari bai ci abinci ba a yi juyin duniya ya kici kai wani har rayuwar shi ta salwanta kuma in ya mutu a dinga celebrating ɗin shi to irin wannan maguzanci ne wani hauhi da irinsa ihtijajan ala amrin ma dan wai yin fito na fito da wata matsala wal qawanin al wada'iyya dokoki waɗannan da mutane suke sakawa tahmi hadha al amal suna kariya ga irin wannan aikin وتجعله نوعا من الاحتجاج المشروع tana sanya shi a matsayin wato wani nau'i na gwagwarmaya wadda shari'a ta yarda da ita mahma kana mubarraru ko da ko ma menene dalilin shi wa ara malam yace ni ina ganin annahu amalun jahiliyun wannan maguzanci ne la yastanidu ila ayi aslin mashru' baya dangantuwa zuwa ga wani abu da ke da alaka da shari'a fahuwa urfun batilun wannan al'ada ce barnatacciya la yuhiqqu haqqan wa la yubtilu batilan bai tabbatar da wata gaskiya ko ya lalata wata barna fahuwa ashbahu bit tasarrufatil subyaniya yafi kama da aiki irin na yaro allati yajibu alla yu'ba biha mahma kana mubarraruha wanda bai kamata a dauke ta da wani muhimmanci ba kuma mai dalili ma'ana ko da abin da aka mishi da gaske ne an cuce shi kamar yaro yanzu aka yi bashi abinci ce ba zan ci ba sai a rabu da shi ya ji yunwa ko to a ce babba kuma ya ce ba zai ci abinci ba tun yau kwana ɗaya kwana biyu wata guda wani har shekara wani sai dai kawai ya sha makwarar ruwa kwaya ɗaya a duk wuni amma za a kame abincin safe ya kici galibi yan gidan yari ne suke wannan ko waɗanda suke tsare a hannun hukuma suke cin abinci sai ce لأن إحقاق الحق والأمر بالمعروف وإبطال الباطل وإنكار المنكر ودفع الظلم كل ذلك إنما يكون باليد أو باللسان أو بالقلب حسب الاستطاعة domin tunkuɗa jayi tunkuɗa barna tabbatar da gaskiya yaƙi da wata barna inkaril munkar da duk irin waɗannan abubuwa yana yiwuwa ne kawai ko dai da hannu ko da harshe ko da zuciya gwargwadon iyawar mutum da ƙarfinsa na mulki ko na sarauta ko na ilimi ko na jarunta amal idrabu amma yanfa'ul insan amma mutum ya ce ya yi yajin aiki ba zai ci abinci ba ko wani abu wanda zai amfane shi fi umuri ma'ashi a cikin harkokin rayuwarsa fa huwa nau'un min jalabid darar yana so ya jawo kanshi cutarwa ne lil nafsi ga kanshi qad yasilu ila qatliha wanda yana iya kashe kanshi wa huwa ma yusamma bil intihar shine abin da yake ce ma suicide mutum ya kashe kanshi wa hadha muharram wannan haramun ne yajin aikin cin abinci da mutane suke shine malam ainihin mai takikin nan yake so ya tabbata mana a Nasirul Aqal yake cewa haramun ne irin wannan ne domin maguzawa ne aka san suna yi o mace ma tana yi to kaji idan za a mace kishiya ba ta so sai ta ki cin abinci ita ma ta ki cin abinci ta ki cin abinci har sai mijin ya ji tsoro kar ta mutu ya fasa kamar yadda uwar Sa'adu ne ko tace ita me tace ta yi ne ma ita ita ma irin shi ne of course kuma ita ma ba maguja ce a lokacin ba ta ci abinci ba sai ta mutu saboda a zage shi a gari ko amma ya fasa abin da ya nufin yi na imani bai fasa ba sai ta dawo ta ci abinci ta ji yunwa ko su ma matan yanzu duk wata mata da ta ce za ta yi haka a rabu da ita in an ba ta haƙuri ta ƙi jin haƙuri a rabu da ita kawai shi kan shi ƙin aure na biyu shi ma tashabbuhi ne bil kufar ai shi ma tashabbuhi ne bil kufar yadda muka mai da muka al'adantar da kanmu yanzu da zaran an ji za a wata aure za a mata kishiya to duk dangi da dangin mijin da danginta sai a haɗewa mijin kai dan me zai aure na biyu ko na uku ko na hudu a haɗe mai kai a ta yaƙa shi da asiri ne da maganganu ne da ɓatanci ne da sanya mai shubuha ki za ka ƙara kanka matsaloli za ka jawo kanka fitina ko a zaune lafiya da matarka mai ta gaza duk wannan kaga shigohi ne za a sa maka kin aure na biyu jama'a maguzanci ne ba addinin musulunci bane ha kin haihuwa maguzanci ne ba addinin musulunci bane yau shi annabi zai ce ku aure ku hayyafa sai wani tsinanne ya ce muku kada ku aure balantana ku haihu kuma sai ku kama na wancan ku kina annabi kai ma kana wadan bid'a kenan kar wani ya ce baya son wani hadisi ka zage shi kai ma baka son hadisi ya kamata mu fahimci wannan jama'a annabi ne fa ya ce ayi a haihu Allah ya ce ƴaƴa kyauta ne ya habu Allah ya ce kyauta yace yana yi kai kyauta Allah ka rike ta bature ya baka kyauta condom ya raba ma a gari ka karba Allah yace ga kyauta ka ki karba kuma wai duk wanda bai fahimci haka ba sai a ga wai shi ba kauye ne duk wannan yana cikin kwaikwayon kafirai jama'a yana cikin kwaikwayon kafirai su kuma a yanzu kafiran da suka gama wannan dirkaniya suka kai makwarata ba wanda ya kai sa neman ƴaƴa yanzu turawa yanzu da kake ganin su jama'a ƙasashen Italiya ƙasashen Canada da ire-irensu suna neman ‘ya'ya ne ƙanana saboda generation ɗinsu yanzu ya zama muhaddad bil fana mutanen da ake haifa ake haifa shekaru 40-50 duk sun girma yanzu babu ƙanana da za su mai su yanzu a Canada ba su da abin nan ba su da manpower ba su da mutanen da suke shekarun aiki daga shekaru 25 zuwa 40 babu su duk abin da ka karanta yanzu ka je Canada za a baka aiki saboda babu masu aiki sun sun ƙara ko? ok dokan hana haihuwa din a China fa in ka haihu fa in ka haihu fa na biyu wada kisa ne fa wala ko wani abokin mu da jami'a islamiyya yake ba mu labarin abokin su ne a jami'a islamiyya matar shi ta samu ciki na biyu hankalin shi ya tashi dalibi a jami'a islamiyya saboda ga irin wannan kasashen yanzu yana tunanin ya koma kasa su hukunci me za a mishi duk wannan maguzanci ne karka rage karka rada musamman yanzu da matan mu da iyalan mu da dangin mu da ƴan uwa mu a nan kasan suka taso da wannan kiyayyar yanzu aure fa in aka ji mutum yana da mata yana zina ba abin aibata bane fiye da aje yana neman aure ko aje zai aure za a aibata shi a kyare shi a yi labarin shi a ce bai kyauta ba ya ci amana haka ake cewa amana uwarwa aka baka da kace a ina ta zama amana waye har ma mata suna ganin wani wai wani right din su ne sai ta yadda sannan za ka aure waye ce haka in ta ki ka saki kafira kawai gaje ka aure wata Qur'ani ne fada irin arabtu mustibdala zawjin makana zawjin idan matarka tana da halin yan wuta sake ta kawai to wuda ce wai ba za a yi aiki da sunna ba ai wuta ce wannan yadda muke yaki da yan dariƙa haka kamata mu yake ta jama'a mu yaki mu ba da yan dariƙa bane kadai da duk wanda yake sunna ne ko da wani sura ya fito ko da wani irin yanayi ya fito ya kamata mu fahimci wannan da haka bil munasaba wannan shi ma maguzanci ne karatu muke akan me maguzanci da bai kamata a koyi da su ba koyi da kafirai akan kin aure kin ƴaƴa kin ainihin haihuwa da da ire su duka waɗannan al'adu ne na maguzawa daga cikin abubuwan da aka saka su a cikin riga mai kyau aka lullube mana kashi a cikin sabon yadi na boil aka kawo mana yanzu ka je asibitoci har akwai unit musamman a clinic din su na child spacing na abin nan family planning inda ake bada shawarwari ake raba musu magunguna kyauta kuma in ka ji zaka tarar mata ne masu hijabai suke zuwa wurin mata ne musulmai masu hijabai wasu ma malaman islamiya ne Allah ya shirye shi mu eh idan mutum yana da mata hudu ya ga zai aura babu lafi zai iya tuba wata wanda ya ga baya zaman lafiya da ta sake ta domin qur'ani ya halasta mene me tambaye ka eh eh to qur'ani da ya halasta canza mata da wannan aya amma dai ba haka nan kawai ba ya kamata kai dattaku amma in dai kai haka din iyakaci a ce ba kai khilaful aula amma ba za a ce kai haramu ba dan ka da mata hudu wata rana kaga wata kana so tafi wadancan kuruciya ko ko tafi irin halin da kake so sai ka saki wata ta gama ida ka aure wata ba wanda yace kai haramu realistically amma dai khilaful aula ne na'am na'am eh eh malai ce mai haka okay ya watakila saboda bai bi ka'idar da ya kamata ya bi bane watakila ko hala ita ba ba matsala ce da ita ba eh shine ba matsala bace kenan a dole sai akwai wani abu mana a bisa ka'idar shari'a dole sai akwai wani aibi mana da ka kasa containing din shi shine zaka canza ta da wadda ta fita wannan siffar ko ba kai haka nan kawai kawai kamar yadda kana da riga yau kawai in ka ga wata da tema sai ka cire kawai ka sai wannan ka saka ba haka bane ba haka bane ba haka bane gaskiya Allah ya shirye shi mu za mu tsaya anan insha Allah saboda lokaci da ya kure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum